والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نعم الحد الفاصل بين التدريب والإجراء نعم المقدمة الثانية مقدمة تبيو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. نعم. وقد سهر في هذه الآونة الأخيرة hakika ya bayyana a cikin waɗannan lokuta na ƙarshe din ya bayyana fi a cikin garuruwan mu rajulun wani mutum wanda yake datti yadahu ila shay'in qadin da rasa fi uqul kaseerin min ahli sunna yana kira zuwa ga wasu abubuwa wanda hakika sun tsofe sun tsofe a cikin wato kwakwalwar da yawa daga cikin ahlus sunna an manta da su hatta al'awam hatta ma amawa amawa daga cikin ahlus sunna sun manta da irin wayannan abubuwa la takadu tara aw tasma'u min wahidin illa qala Allahu qala rasuluhu wato baka kusan ko baka kusan gani ko ko baka kusan ji daga ɗaya daga cikin su sai dai ka ji yana cewa qala Allahu qala rasuluhu in dai mutum ahlus sunna ne zai ce ma kawo maganar Allah kawo maganar manzo sallallahu alaihi wasallam hmm. da kuma me qala sahaba radwanullahi sannan ya kawo ma maganar qala sahaba hmm. qala Allah qala rasuluhu qala sahaba hmm. hak Allah ya ce manzo Allah ya ce sahabbai sun ce kusan in ka je cikin garin duk wanda yake ahlus sunna kusan irin wayannan lafuzza ko da ko jahili ne ko da ga magarin mutane ne irin wayannan lafuzza ake ji daga bakin su فجاء هذا الكبير sai wannan mutumin tafi ya zo faraja abina ilal wara sai ya dawo da mu baya wa ila tahallul al mutlaq da kuma ainihin warwarewa gabaki ɗaya warwarewa kai tsaye min min uyudul kitab wa sunna daga ainihin kaidi na littafin Allah da sunna warwarewa kai tsaye ya zama to an fita gabaki ɗaya hmm. an warware gaba ɗaya daga ainihin dabaibayi na kitabu wa sunna ta mu ahlus sunna abin da ya mana dabaibayi a cikin addinin mu komai in za mu aikata sai da shi shi ne kitabu wa sunna akan fahimtar magabata wannan bawan Allah sai ya kira zuwa ga warwarewa kai tsaye ya zama an fita babu ruwanmu da ainihin duk abin da yake da alaƙa da kitabu wa sunna sai dai a gina hukunci da ka ko a gina hukunci da mazhab na'am na'am sunna da ila wujubi taqlid bi mazhabi taqayyud taqayyud wato yayi kira zuwa ga wajabcin wato ƙayyaduwa ah, zuwa ga mazhaba na imami mu'ayyan cewa dole ne kafin Allah ya amshi addininka sai ka rike mazhaba na wani imami mai misali dole wa adam sayr ala manhaj salaf da kuma rashin tafiya akan manhajin salaf fil aqida wal furu' eh a wajen aqida shi baya tafiya kan manhaji na salaf a wajen furu'a ne kawai yace a rike mazhaba amma a wajen aƙida yana gina aƙida ne da ra'ayin kanshi baya bin malik baya bin wani imami daga cikin a'imma a wajen aƙidan shi wal furu haka nan wajen furu'a haka nan wajen abin da ya shafi fiqhu shi ma galiban yana gina hukunci ne da kanshi amma yana wa mutane wayo zai gina hukunci da ka sai ya mutane wayo ya ce musu ai yana ginawa ne kan mazhabin malikiya saboda ya dauka cewa mutanen Najeriya jahilai ne ba su yi karatu ba ba san mazhaban malikiya ba an gano wannan ai sai ya kawo wasu abubuwa da sunan mazhaban malikiya alhali babu ruwan mazhaban malikiya da wannan abu wa bi ibaratin ukra sa'ila ila tamazhub al-mutlaq kai idan mun dauki wata fassara daban dai kuma yayi kira zuwa ga riko da mazhaba kai tsaye ayi watsi da qur'ani ayi watsi da hadisi wa ila adami qabul ayi hadisin aw dalilin minhu da kuma rashin karban kowane irin hadisi ko kowane irin dalili duk yadda isnadin ya inganta babu ruwan shi da ingancin wai hadisi ya ce wai wannan hadisi sahihi ne bai dame shi ba kawai duk ingancin hadisi shin malik ya yi riko da shi in bai yi riko da shi ba ko da hadisin ingancin shi ya kai hasken shi ya kai rana ba zai dauka ba walau amila bihi ba'd salaf kai ko da wasu daga cikin magabata sun yi aiki da hadisin ba abin da ya shafe shi idan kana mazhabin malik idan ya saba mazhabin malik na'am وإذا تعارض رأي المذهب المالكي وسائر المذاهب نعم إذا مذهب أنا مالك إمام مالك يأي كرو ده سورة مذاهب فالمذهب المالكي هو الو... هو واجب الاتباع تو مذهب المالكي شيء واجبي أبي شيء أي شيء كنا شيء وانا باو الله إذا أكسامو مذهب المالكي تأي كرو ده سورة مذاهب to mazhaban malikiya shine yafi cancanta abi ko kuma shine ma wajibi ne abi ba ma cancanta ba wajibi ne abu kawai ثم ظهر لنا والله اعلم ان نداءه الى التمذهب الى التمذهب التمذهب تستتر تستتر تفتر تفتر تستتر انا في بيان غريم ko dake wallahu a'lam anna nida'ahu ila tamazzuh tasattur cewa kiran ma da yake ga mazhaba tasattur ne ma'ana tasattur ya rabe ne da mazhaba ya sanya mazhaba ya zama labule domin cimma maburinsa kamar yadda muke faɗa duk mutumin da yake so ya batar da al'umma ba wai yana fitowa baro baro bane shi zan batar da al'umma yana yin amfani ne da dabaru da hikima kaga misali ɗan shi'a da suke so su batar da al'umma sai suka duba menene al'umma suka fi girmamawa bayan manzo sallallahu alaihi wasallam a al'umma suna girma mutanen gidansa mutanen gidan manzon Allah suna da daraja wajen me wajen al'umma to tunda suna da daraja wajen al'umma bari mu rabe da a imma na ahlul bait mu ce mu masoya ahlul bait ne saboda haka duk mutumin da yake so ya bi mu ya san cewa mu mun zo ne don mu kare haƙƙin ahlul baiti kuma addinin su muke yi wato sun zauna tare da manzon Allah kuma mutanen gidansa ne duk wani addini mai kyau daga wannan gida aka shawo shi kafin ka ankara gauga'u daga magarin mutane da jahilai kafin ka ankara ka ji an ce ahal bai da gudu suke mika wuya ko in kuma baye ne zai ce maka ai su suna zikiri ne hailala la ilaha illallah istighfari waye waye waye waye to kai idan baka san abin da kake ba zai ce to menene laifin mu kawai dan muna zikiri dan muna hailala dan muna istighfari kaga wannan hailalan da zikirin da istighfari sai ya rudi mutum sai shi ya dauka da gaske haka ne sai ya bi su daga baya idan ka bi su sai ga daga baya abubuwa sun bayyana ba haka ba misali an gane wannan ko to kaga duk mutanen da za su batar da mutane wato sukan duba irin abubuwan da mutane ke so sai su yi amfani da shi domin cimma burinsu kamar a najeriya lokacin da ake so a shigar da aƙidar shi an ci ai ba an fito an ce muku shi an ci za a yi ba ya ka ce muku za a yi an ce muslim brothers an zo ne ana gubar maya ana so a yaƙi zalunci ana so a yaƙi tagutu ana so a yaƙi azzalumai ana so a tabbatar da daula islamiyya kaga duk musulmin da ya ji irin wannan dole ne a motsar da shi dole ne wani irin kishi ya tashi gare shi haka ne to a hankali a hankali ana ta samun mabiya da aka samu mabiya aka yi ƙarfi kuma aka cire wa mabiya san sunna aka cire wa mabiya san aƙida mai kyau aka samu san ainihin iran kafin ka ankara sai aka fito fili aka nuna shi an cin ake yi kuma ne to shi ma wannan bawan Allah ya yi riko da mazhaba ne a matsayin sakara wato a matsayin labule amma hakikanin manufarsa ba mazhaba bane gaskiya hakikanin manufarsa wato tunda ya san Malik yana da daraja a wajen al'umma Malik babban malami ne bari ya rabe da shi amma kuma zaka ga zai ta fito da wasu abubuwa na ainihin aƙidu da wasu abubuwa na fatawa wanda ba ruwan malik da su na'am لأنه من بعد أنكر ما تلقته الأئمة المالكية eh me yasa muka ce ya riki mazhaba ya zama sutura saboda shi bayan haka yayi inkarin abinda da a'immatul malikiya gaba ɗaya jagororin malikiya gaba ɗaya suka rungume shi da amsuwa duk jagororin malikiya babu wanda ya inkarin wani abu amma shi ya inkarin shi wa min zalika ala sabilil misal daga cikin wannan akan hanyar misali ba wai mun iyakance ba suna da yawa taqdimul aqal an wato gabatar da hankali akan nafsi wannan a ce hankali yana gaban nafsi fi ta'amulihi ma'an nusus a wajen mu'amalar shi tare da nassi wannan bawan Allah haka yake yi hmm. yana amfani da hankali ya tunkuda nassi wa danu fil ahadith as-sadisa hatta ma tawatara minha da kuma suka na hadisai tabbatattu hmm. hatta hadisan da suka zo mutawatirai minha qalu fi hadisi nuzul isa daga cikin wannan wato da'ana yayi suka ga hadisin wato saukar annabi isa dan maryam allati la khilafa fiha baina ulama'i sunna wanda babu sabani a cikin ta tsakanin malaman salaf ki daya hatta malikiyan na'am wannan sabai karuwa ila amir mu'minin bil hadis sai ya danganta inkarin shi wannan zuwa ga amirul na fil hadis shine wa malik bin anas yace imam malik bin anas shine yace annabi isa ba zai dawo ba kaziban wazura wato ya danganta wannan zuwa ga malik saboda ƙarya da kuma zur wa ibaratul ukra wa bi ibaratul ukra azahu ila malik fi jami'ul utbiya hmm. kai ta wata ibara kuma wato ya danganta wannan magana zuwa ga Malik a cikin Jami'ul Utubiyya. cewa Malik ya ba da fatawa a cikin Jami'ul Utubiyya. cewa Annabi Isa ba zai dawo ba fa tsala ana hadha kitab sai muka leka wannan littafi sai sai muka samu sabanin abin da wannan mutumin ya faɗa ƙarya ma yake yi babu wani alama bil aksar ma a ah, bal hadhihi al-aqida talaqatha al-a'imma al-malikiyya bil qabul sai muka cewa wannan a cikin kafin ma muka cewa wannan aqida din jagororin malikiya sun rungume ta da amsuwa an gane hmm. jagororin malikiya a cikin jami'ul utubiyya sun nuna imam malik ma ya yarda da ainihin dawowa annabi isa sannan manya-manyan jagororin malikiya sun yarda da shi babu wanda ya inkare shi wa ala ra'sihim imam darul hijra nafsu wato daga cikin ayyatul malikiya wanda ke daga cikin jagororinsu wato shugaban gaba ɗaya ne imamu darul hijira wato nafsu wato shi kanshi imamu darul hijira shi ma ya tabbatar da dawowa annabi isa وهذا نص كلامه في جامع الأتبية كان نص مغانا شنان جامع الأتبية نعم بينما الناس ببلد إذ يسمعون الإقامة نعم إمام مالك يفعل وانا مغانا جامع الأتبية cewa mutane suna cikin wanda suna cikin garuruwan su sai kawai suka ji an tada kama yuriduna sala suna so su yi sallah gama masu sai wani irin girgije ya lullube mutanen isa ibn maryam nazala sai ga annabi isa dan maryam ya sauka wannan nassi ne na maganar malik a cikin mai jami'ul utbiya wanda shine littafin da ake dangantawa cewa malik ya ce annabi isa ba zai dawo ba ya mutu قال ابن رشد وهو يشرح ما قال مالك رحمه الله العلامة ابن رشد المالكي يا فدا alhali yana sharhi ga abinda Malik ya faɗa rage mahulla. An alima Allah azza wa jalla fi kitabihi hakika Allah subhanahu wata'ala wato ya sani a cikin littafinsa allazi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min kalbi. wato wanda barna baya zuwa masa gaba gare shi ko baya gare shi cewa anna isa ibn maryam ma qutila cewa lalle annabi isa dan maryam ba kashe shi ba wala suliba ba a gicciye shi ba wa anna allah azza wa jalla rafa'ahu ilayhi cewa lalle allah azza wa jalla ya daga shi zuwa gare shi wa akhbara annabi sallallahu alaihi wasallam ikhbaran wa qala ilahu ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labari labari wanda yaqini an ce wa qal ilmu bihi hmm. ilimi ya auku gare shi yana nufin yaqini ya tabbata a gare shi annahu yanzilu fi akhir zaman cewa lalle shi annabi Isa alaihi salam zai sauka a ƙarshen zamani hakan man adala zai ƙarshen zamani yana mai hukunci wato mai adalci kuma hmm. fa yaktul salim in ya sauka zai karya cross zai kashe alabi wa yufidul mal kuma dukiya zai yadu dukiya zai yadu cikin al'umma hatta la yaqbalu ahad har ya zamanto babu wanda zai amshe shi a gane wannan hadisi ne sahihun mutawatir an gane wani daga cikin akalani yace to alade me ma haka shi wani daga cikin abin da yace wai me alade ma halifin me ma an gane yace to kai kawai da ka zo kawai sai ka kama kashe alade cin zamanin manzo cin da ba kashe alade ba sai yanzu ko za ka kashe alade yana nabi isa ya zo bai alade yama A gari da irin wannan manganu ne zai karya tarihi ba wai yana da isnadi ingantacce bane a bai alade yama za ka kashe shi alade halittar Allah ne zuwa kaga anan wajen ya jahilci cewa akan samu zamani ba wani zamanin za ka ga wasu dabbobi suna da wani irin aibi wanda dole sai ya kashe su an taɓa yi haka ko a garin Kaduna an yi an yi bird flu ko wanda mutum yana da kaji sai ga gona guna na kaji duk an kashe su gaba daya to me suka yi me suka yi an kashe su kaga ai akwai wani illa ne wanda za su janyo zuwa ga al'umma an kashe su kaga nan wajen tunda har manzo Allah ya faɗa ai ya kamata ka miƙa wuya nan take cewa lallai akwai dalili wanda zai faru a wannan zamanin mun sani ko ba mu sani ba wanda zai zama dalilin kashe mai aladu an gano wani ko sa'annan kuma idan har Allah ya bada izini a kashe aladu ko da ba mu san hikiman ba yaya za mu cewa za mu tambayi Allah abin mai dalili eh? la yus'alu amma yaf'al kawo hum yus'alun ba a tambayan Allah abin da yake aikatawa su kafare su ake tambaya ko su mutane su ake tambaya duk abin da Allah ya zartar ya zartu ashe wani maganan wai mai suka yi sai mu kai da kake wannan tambaya sai ka tambayi manzon Allah ka tambayi Allah dan wannan magana ya zo daga manzon Allah shi kuma ya ji daga wajen wa daga wajen Allah balantana wannan kashe alade bai saba ba hankali ba ko yanzu shari'a ta ba da dama a kashe ainihin bera in an zo aikin hajji ko a cikin abin nan a kashe ainihin waye-waye maciji da sauransu a kashe ainihin kare mai cizo to me yasa aka ce a kashe shi me yayi akwai abin da yayi to shi ma alade lokacin zai bayyana gare ka in Allah ya tsawaita rayuwanka za ka san dalilin da ya sa amma tun da manzan Allah ya faɗa mu ba ma binciken dalili mun miƙa wuya kai tsaye an gari sannan kuma wai dukiya zai yawa to kaga zamanin annabi isa dukiya zai yawa to zamanin manzan mu kuma da yawa wasu mutu da talauci kenan zamanin annabi isa ya fi na manzo kenan kaga wannan kwakwalwar ne baya aiki kenan kenan duk zamanin duk inda kuɗi ya yawa kenan ya nuna Allah ya fi son ku fiye da inda kuɗi bai da yawa ke eh? to yanzu zamanin manzon Allah ana hawa jaki ne zamanin manzon Allah kuɗi ake hawa in kai wato mutumin da yake ya kai inta ya hau doki ko ya hau giwa ko to amma a wannan zamanin fa me yake hawa jifa jifai kafin annabi isan ya zo kenan fa kafin annabi isa yanzu ana hawa jifa-jifai ana hawa jiragen sama kala-kala na zamani ga jirgin ruwa ga kayan alatu kala-kala wanda sahabban annabi ba su taba ganin shi ba in wannan shi ne gata to mun fi sahabban annabi gata hmm? da ka rayu a wannan zamani da ka rayu a wancan zamani wanda ka fi so ka gani to wannan bawan Allah sai ya jahilci irin wannan abun sai ke cewa kamar an ce wai dukiya zai yawaita kaga kenan zamanin annabi gashi da talauci aka mutu mutane da yawa kaza kaza amma zamanin annabi isa kaza kenan annabi isa ya fi manzo ya manta almalu wal banun jinsul hayatid dunya an gane zuyina lin nas hubbu shahawati min min nisa wal banin wal qanatir al muqantara min al zahab wal fidda wal khayl al musawwama wal an'am wal haras zalika mata'ul hayatid dunya ha dukiya gaba ɗaya jin daɗi ne na rayuwar duniya ba shi ne alamar cewa Allah ya fi son ka in haka ne kenan Allah ya fi son Trump fiye da kai Trump ya fi son Benjamin Netanyahu fiye da kai da ya fi ka jin daɗin rayuwa ga bai kudin duniya arne ne to wanda sai ka kan wato sai wato wasu malamai yan jari hujja ne capitalist suna kallon alkhairi da shari kan kuɗi ne suna kallon alkhairi ma'aunin suna alkhairi da shari kan kuɗi dan an ce kuɗi zai yawa shi wannan bai ma sani ba yawan kuɗi yakan zama to illa ma ga economy mutum da yake tattalin arziki economics in kuɗi yayi yawa akwai abin da kira inflation akwai kala kala inflation lokacin inflation ne waye waye inflation kala kala inflation ba malamai sun tattalin arziki magana kan shi to idan ka samu wannan inflation zai zama to ga kuɗi nan mutane ba sa so saboda duk abin da yayi yawa bai ma zama alkhairi sosai can da kai kuɗi kafin kuɗi ya zama yawa sai an ɗan rage shi aka rage akwai policy da ake yi don a rage kuɗi cikin society da nan da sai kuɗi ya kima ya amfani al'umma amma ne malaman da suka yi boko malaman tattalin arziki sun san wannan suna jina sun san abin da nake nufi da wannan saboda haka dan an ce dukiya zai yawa to kenan Abu Zarar Gifari kenan mun fi shi mun fi shi dan yanzu akwai sahabin da kaya ɗaya ke sawa kawai a yi ba duniya in zai fita sai ya wanke sai ya bushe sannan ya fita hmm? Allah shi kiyaye saboda haka irin wannan shi ne ibn rushd fi mawdi'in akar to ibn rushd ya faɗa a wani waje daban wa akhbara annabi sallallahu alaihi wasallam ikhbaran mutawatira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari labari mutawatir wa qala ilmi wanda yaqini ya faru da shi yaqini ya tabbata da shi annahu sayahbidu fi akhir zaman cewa lalle annabi Isa zai sauko a ƙarshen zamani hakaman adla yana matsayin mai hukunci mai adalci muqsida adalci fa yaksuru salim zai karya cross wa yaqtulu al-khinzir zai kashe al-khinzir na'am wa yufidu kuma dukiya zai yawaita na'am fa wajaba at-tasdiq ala kulli to kaji kaji wanda ya san darajar maganar manzo Allah hmm. shi bai tsaya ya yi irin wannan aiki da hankalinsa ya karyata nassi ba sai ce wajibi ne a gaskata wajibi ne ga kowane musulmi ya gaskata wannan abu wannan mutum ba malike ne ibnu rushd shahararren ba malike shi ya faɗi wannan magana na'am kama fa'ala abu huraira yace dole ne mu yarda da shi kamar yadda abu huraira ya aikata radiyallahu an wa kana yalqal fata shabu wato abu huraira ya kasance yana gamuwa da saurayi ainihin wato irin saurayi din nan zaɓa irin saurayi cikakken saurayi kamar kamar ɗan shekara nawa za mu ce kamar ɗan shekara ishirin ishirin da biyar haka yana gabuwa gamuwa abu wurare ya gamu da shi sai ce masa yabna aki innaka asa anta al'aqi sabana maryam sai ce ya kai da dan uwana kai wata kila fa ka haɗu da isa dan maryam faqarahu min salam idan Allah ya sa ka rayu Isa ya bayyana hmm. ka ce ni Abu Hurairah ina kai da shi E, ka ce ni abu huraira ina gaida shi imamu imamu ibn rushd ya kawo wannan a cikin wato sharhin da yawa jami'ul utubiya wannan jami'ul utubiya da ake kafa hujja da shi cewa annabi isa ba zai dawo ba malik ya faɗa to kun ji abin da aka faɗa a cikin sa Allah shi kiyaye alaikum salam cikin da kallon kallon maka da dole ne akwai akwai hadisan da yana cewa a cikin su eh, a a wani shi an ya su ba zai ya Wai wani malami ne ta cewa ya nuna masallacin zai ce masallaci ya kowane masallaci falala. Eh, in yana nufin wato masallaci ne wanda ya amsu saboda ko wani babban malami da ya zauna a wajen zaman wani babban malami a wannan wajen ya ba masallacin wani daraja haka ne amma yana nufin masallacin a wajen Allah to wannan kuma haka Allah ne ya san abu a gani zaman wannan malamin ne wato malamin shi ya ba masallacin daraja idan idan mutumin kirki ya zauna cikin unguwa wannan unguwa tana samun daraja kuma ta shahara an gani tabbas magana da ya faɗa yana amma yana rufin a wajen Allah to nan yayi kuskure saboda idan mutum yayi alwashi an gane cewa zai niki gari ya tafi masallaci kaza ya je ya sallah to an ce ya sallah unguwan su ba sai ya je ba amma yace za shi baitul ba makka baitul maqdis madina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan sai ya je dole kaga shi ka duba masallatai duk darajar su ɗaya ne sai dai in an samu wani masallaci wanda aka samu mutanen da suke wajen sun fi kowa tsoron Allah an gane yau aka samu sai kuma an tara masu sukan hadisin annabi masu wulaƙanta magabata to wannan masallaci zai zo kuma ya fi kowa zai fi misali dama ya samu daraja ne saboda mutanen da ke wajen to idan mutanen suka zama to rufaffu lalatattu to al'amari ya lalace eh shi wannan mutum ya wallahi mutum ne ya shi a cikin mafakiru su dama mana الدرر البهية فكر نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتنق فضل الدعوة الإسلامية الإسماعيلية وتشي wannan bawan Allah wani mai kuɗi da ake magana waye shi ne ma a can baya Aliyu bin Badar wanda asalin shi dan shi'a ne Ja'fariya an gane wannan ko wato sai suka yi amfani suka fiye da aqidan shi saboda yana son ahlul bait sosai sai suka juyar da shi zuwa ga aqida na shi'a ismailiya kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce a gane to wannan bawan Allah Ali bin Fadl din nan sai ya rungumi da'awa ta ismailiya wa jama'a ibn maimun isnaini isnain sai ainihin wato ya tara mutane guda biyu ya tara ibn maimun ibn maimun ya tara mutane biyu na farko akwai ibn haushab kuma Ali bin Fadl likai ila Yaman wato domin su tafi Yaman shi wannan malamin nasu shine Ibn Maimun din ba ya tara mutane biyu su tafi ainihin Yaman akwai Ibn Haushab akwai Ibn Fadl na'am وينشر هذا المذهب الإسلامي وتسجد وأن مذهب إسماعيلية ويمهد ويمهد الطريق لهما لها سشنف الهنيا نوانا wato aje a buɗe wannan aqida a Yaman a shimfiɗa hanya gare ta ويذكر اليماني أن ابن ميمون wato al-yamani ya ambaci wa lalle ibn maimun ya ce ga ibn haushab ya abul qasim ya kai baban qasim inda dini yamani wai lalle addini ƙyar ƙyar yaman ce addinin musulunci dan yaman ne kuma hikima shi ma dan yaman ne wa kullu amrin yakunu mabdu'uhu min al-yaman mabda'uhu min al-yaman wato kowane al'amari yana kasancewa mafarin shi daga yaman ne komai daga yaman yake fara wai fa innahu yakunu sabitan ka thubutin najar kowane ne ya gane wannan cewa komai duk wani al'amarin da ya fara daga yaman fa innahu yakunu sabitan ka thubutin najar to lalle yana kasancewa tabbatacce kamar tabbatar bi tauraro lalle yana kasancewa tabbatacce kamar tabbatar tauraro wa zalika anna iqlima yaman a'la aqalli dunya wannan saboda lalle sasannin yaman suna daga cikin mafi ɗaukakan sasannin duniya gaba ɗaya sasannin yaman suna daga cikin mafi ɗaukakan sasannin duniya wala budda min khurujika ila babu babu makawa daga fitanka zuwa ga can wajen wato lalle ka fita zuwa ga yaman din anta wa akuka ali bin fadl al da kai da dan uwanka ali bin fadl al yamani fa sayakunu lakuma sha'anu ya ce to zai kasance gare ku akwai sha'ani za ku zama manyan mutane za ku ɗaukaka za ku samu sha'ani da mulki za ku samu iko a can yaman fakuna ala oba ku kasance akan tattali ku yi tattali sosai nan gaba za ku zama manyan mutane wa karaja sunani ilal yaman sai mutane biyu suka fito zuwa ga yaman shekara na hijira annabi na ɗari biyu da sittin da bakwai وهو عام افتتح الدعوة الإسماعيلية وهو عام افتتاح الدعوة شين الشكرة نائل جنبوت والدعوة na Ismailiya Rasami wato wanda yake official shi ne official lokacin da aka bude da'awa ta Ismailiya aka fara bayyana da ita wa akaza kullu minhuma yada ofi na yake minha sai kowanne daga cikin ya kama yana kira a cikin bangaren sa a gane wa ma labisa ibn haushab san akaza darar hijira shi ibn haushab bai dade ba sai ya riki wannan yaman ya riki darar hijira wato ma'ana sai ya riƙi wani waje ya ce shi ne darar hijira ce duk mutumin da yake son shi ya yi hijira ya zo wajen an gane dan yana so ya ga irin ƙarfin shi kamar ya riƙi ismailiyu sai ya riƙi darar hijira kamar yadda masu da'awa na Isma'iliya suke aikatawa ga al'ada an fahimci wani ko hmm. to su suna da wannan dabarar bayan sun gama da'awa sai ce to bari sun yi hijira su gani ka bi su saka sai ya riki darul hijira kamar yadda du'a na ismailiya ke aikatawa ga al'ada manajaha najaha bahira sannan sai ya samu wani irin nasara nasara wanda yake marin jayi san ma bi mansur al-yaman aka aka same suna mansur mansur al-yamani shi din ya samu nasara ya samu mutane mabiya sun bi shi wa malaka mu zama arabiha ya mallaki mafi yawan garuruwan sham din garuruwan ainihin yaman bi ya kulu da'i al bin eh su yanda suke fa idan malami ya amsu to zai zo kuma ya zama to shine kuma shugaba wato ma'ana bayan bayan karantar wanda yake kuma zai zo ya mallaki wato wuraren da yake karantarwa da iko zai amfani da karfi ya sa mutane su bada ransu a ta yaƙi har sai ya mallaki wayannan wuraren to wannan bawan Allah sai da ya mallaki wurare da dama a cikin Yaman har ya zamanto wani mai da'awa al-Khattab bin Husayn yana cewa kana bi masabatil fajr al-mutanaffis wato shi yana matsayin kamar alfijir ne mai numfashi shi wannan bawan Allah alfijir ne mai numfashi a cikin da'awa Ismailiyya wa bihi kashafa Allahu azza wa jal ala al-awliya al-umma da shi ne Allah ta'ala ya yayi ainihin damuwa ga waliyai waliyansu masoyansu ta hanyar wannan Ali bin Ismail ta hanyar haka aka samu ainihin nasara a cikin da'awa ta Ismailiyya aka yaye bakin ciki wa asara hanajisu zulma ya yaye ainihin dufai na duhu wato duhu na dufai Ali insha Allah العدو والشجاع نعم أن يشوه أن يشوه نعم يلاحظ على بعض الشباب سؤال الرابع ثلاثون wato tambaya na talatin da hudu يلاحظ على بعض الشباب في هذه الآونة الأخيرة wato ana lura da wasu sashen samari a cikin wannan zamani na ƙarshe ihmaluhum wa zuhud wa zuhuduhum fi ta'allum al-aqida wa madaris ana lura da sakacin su da kuma kyaman su gudun su na ainihin koyon ilimin aqida wa mudarasa da kuma ainihin karanta ainihin ilimin aqida wal ihtimamu biha da himmatuwa da ita wa in shigaluhum bi umuril ukra da kuma shagaltuwar su samarin da wasu al'amura da duk ana lura da shi fa ma huwa tawjihukum li misl haula ash-shabab menene karantarwan ku ga misalin menene ainihin wayarwan ku ga irin wayannan samari masu gudun karatun aqida masu gudun ainihin mu'amala da duk wani abu wanda yake da alaka da aqida na'am jawab bismillahir rahmanir rahim sai shi fawzan yace بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد نعم ya fi cancanta ne malam ya ce amma ba'ad domin duk rubuce-rubucen manzo sallallahu alaihi wasallam da yake rubuta wasiƙu da hudubobin da yake da sauransu wato ma'ana rubutun da annabi yake aikawa zuwa garuruwa domin yin da'awa ba a taɓa samun manzo Allah wato ya furta kalman amma ba'ad ba a kalman wa ba'ad ba sai dai amma ba'ad duka in ga duba cikin sahih bukhari ya bude babubuka dan ya nuna ma lafazin amma ba shi sunna ba lafazin wa ba'ad ba a gani ya fi cancanta wajen amfani kai amfani da lafazin da annabi ya amfani da shi Allahu a'lam fa innani ansahu shabab wa ghayrihim lalle ni ina yin nasiha ga samari da wasu su daga cikin musulmai an yahtamu bil aqida awwalan cewa su himmatu da aqida tun farko wa qabala kulli shay kuma kafin komai su ba aqida muhimmanci li'anna al-aqida hiya al-asl allati tubna al-jami'a domin aqida shine asali wanda ake gina dukkan ayyuka a gare shi wajen amsan ayyuka da wajen tunkuɗe ayyuka ana lura da aqida fa idza kanat al-aqida sahiha idan ya kasance aqida ingantacce ne na muwafiqa lima jaa rusul ya zama aqida ya dace da abinda manzanni suka zo da shi alaihi salatu wassalam aminci Allah ya tabbata a gare su hususan khataman nabiyyin yace musamman ma cikamakin annabawa dina muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin mu muhammad sallallahu alaihi wasallam inna sa'ir al a'mal idza kanat lallai sauran ayyuka ana amsan su in ya kasance wa'annan ayyuka masu tsarki ne domin fuskar Allah da girma kuma in ya zama to ayyukan sun dace da abin da Allah ya shar'anta da manzanza idan ya kasance aqida batacce ne ko ya zama aqida na bata ne mabniya ala al-awa'id wanda an gina aqida ne kan al'adu ya zama an gina shi ne kan al'adu da kuma taqalidi ga makauniyar biyayya ga ubanni wal ajdad da kakanni aw kanat aqida shirkiyya ko kuma ya kasance aqida ce ta shirka na'am fa innal a'mal marduda to lalle wa'annan ayyuka ababan tunkudewa ne la yuqbalu min hashay ba a karban komai daga wannan ayyuka walau kana sahibuha mukhlisan ko da ma abocin aiki mai ikhlasi ne qasidan biha wajh Allah ko da yana nufin fuskan Allah da su in ya zama to a Allah ba zai amsa ba subhanahu wata'ala la yaqbalu min al-a'mal domin Allah subhanahu wata'ala baya karba daga cikin ayyuka illa ma kanat a'malan khalisa sai abin da ya kasance ayyuka masu tsarki Allah bai karba wani aiki sai aikin da ya kasance mai tsarki domin fuskansa mai girma wa sawaban ala sunnati ko sannan bayan haka bayan zaman to akwai ikhlasi kuma ya zaman to daidai ne aikin a gane yayi daidai akan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ومن كان يريد النجاة النجاة نفسه eh aka abubuwa biyu kenan ka yi saboda Allah sannan kuma abin ya dace da sunna ko da ka yi saboda Allah amma ya saba ma sunna Allah ba zai amsa ba ka yi sallar asuba sai ka sai kai sallama sa'annan sai kai ruku kai sujada sa'annan kai zaman tahiyya amma saboda Allah kai Allah zai amsa Allah ba zai amsa ba misali ko baka ba kaga saboda ka yi sallar nan saɓanin yadda aka karantar da kai a shari'a to shi ma kazalika duk abin da mutum zai yi ko dan Allah ya yi in ya yi saɓani ya fara azumin ramadan da dare ya ƙare da rana an gani ya fara azumin ramadan da dare ya fara azumin ramadan sai da rana a ce ne ya fara da dare bayan sallar magariba ya dauki azumi kuma sai ya kare wato bayan bayan sallar asuba a gare kaga wannan zai ce yayi azumi gashi ya ji yunwa sosai ya wahala amma Allah zai amsa saboda abin ya saba wa sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam na'am na'am faman kana yuridu najata li nafsihi duk wanda ya kasance yana son tsira ga kanshi wa yuridu qabula qabula amali kuma yana son amsa ayyukan shi wa yuridu an yakuna musliman haqqan kuma yana so ya zama musulmi na hakika fa alaihi an ya'tani bil aqida ya zama wajibi ya kula da aqida babu abin da ya kamata mutum ya ba muhimmanci kamar me aqida mutum ya tsaya sosai ya karanci aqidan shi dan kada ya samu zamiya bi an ya'rifa al aqida as sahiha ya san aqida ingantacciya ma yudaduha da abin da yake kishiyanta aqida wa ma da abin da yake karo da ita na'am hatta ibn a'mal a'malaha alaiha Hata ya bude ya mai? yabi a amalahu alaiha har ya gina ayyukansa akan aqida ingantacciya wa zalika la yakunu illa bi ta'allumiha min ahli al-ilm wannan baya kasancewa face mutum ya karance ta daga ma'abota ilimi ka zauna karkashin malamai ka karanci wannan al'amari kuma da kuma ma'abota basira allazina talaqawha an salaf an salaf al-umma wa inda suka amshi wannan ilimi daga magabatan wannan al'umma din وأن يكونوا ممن شهد لهم أهل العلم المشهود لهم بالمسح تروح أسألهم نعم وقال صلى الله عليه وسلم وقال تقوم نركش وأن يكونوا ممن شهد لهم أهل العلم سكذا شهد وأنت ما أبو تائل بيسكي شهد أغريزو المشهود لهم بالنصح وأنت أكي مز شهد دلسيها بإستقامة أنا مز شهد لميكي وكان هنيا لكم قصيا إخلاصي da kaifin basira Allah ya kunu min alil ahwa kuma karar zamanto daga cikin ma'abota san rai karar zamanto mutazilawa ko shi'a ko ko kawarish ko kuma ainihin faci faci na irin hizb tahrir musulmin, muslimin qutbiyya hmm. ire-iren su wal firaq dalla kan zamanto daga cikin kungiyoyi na bata irin su sufiya irin su ahmadiyya irin su waye ga sanan dai kungiyoyi wanda sun kaucewa sunna وقال سبحانه لنبيه Allah ta'ala ya ce wa annabin sa sallallahu alaihi wasallam alam annahu la ilaha illa ka sani cewa lalle babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wastaghfir li dhanbik ka nemi gafara ga zanubanka walil mu'minina wal mu'minat da mu'mine maza da mu'mine mata وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله وقد ترجم الإمام البخاري إمام بخاري يمسنا هذا فيها wato tarjama wanda ya faɗa cewa babu al-ilmu qabla al-qawl wal amal babi ilimi ake fara nema kafin magana da aiki وساق هذه الآية الكريمة سيقولوا وانا آية من كرمتي شيئا واعلم أنه لا إله إلا الله كسري للي باب أبو بوتوار قسيا في الله وقال تعالى الله Allah Ta'ala ya ce na rantse da zamani innal insana lafi khusr lalle mutum yana cikin hasara illal ladina amanu wa amilus salihat sai dai waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau wa tawasaw bil haqq suka yi ma junansu wasiya da gaskiya suka yi ma junansu wasiya da haƙuri muje muje muje kamata kunu kamata kunu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم العلم مشروع wato afal ilmul mashru ilimi wanda yake na shari'a Wani nusul mashru da kuma ibadoji na shari'a ma'khuzun an ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawa an ciranto su ne daga sahabban manzo Allah kun gane ko ilimi na shari'a da ibadoji na shari'a ana ciranto su ne daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wa amma ma ja'a amman ba'dahu amma duk abin da ya zo daga wanda suke bayan su wanda suke bayan sahabbai kamar abin da ya shafi duk wani ibada wanda ya zo daga abin da yake bayan sahabbai da duk wani ilimi wanda ya zo daga abin da yake bayan sahabbai kamar ilimin philosophy fala yanbaghi an ala asla kamar ilimin philosophy da mantiko hmm. baya kamata a sanya shi ya zama asali hmm. kada a kuskura a sanya irin philosophy ya zama asali ko a sanya ainihin ibada wanda sahabbai ba san da shi ba ya zama asali kamar maganar Huzaifa al-Yamani radiyallahu anhu kullu ibadati lam yata'abbadha ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha fa innal awwala lam yazal al-akhir maqalan duk wani ibada wanda sahabban annabi ba san da shi ba fala ta'abbaduha kada ku yi ibada da shi yace fa innal awwala lam yazal al-akhir maqalan domin lalle na farko ba su bar abun faɗa ga na ƙarshe ba saboda haka kullaha ya ma'asharar qurra wa khudhu tariqa man kana qablakum ku ji tsoron Allah ya ko taron makaranta alqur'ani wato ku yi riko da hanyar magabatan ku kaga wannan Uzaifa al-Yamani ya bamu wani irin ma'auni da za mu gane abu mai kyau da mara kyau da zarar an kawo abu a ce ibada ne sai mu ce wannan ibadan ba annabi sun san da shi aka ce la to mu ba ma san shi tunda haka ba annabi ba san da shi ba to mu ma ba mu san da shi ba ruwan mu da shi kun gane wannan ko yanzu ga yanzu muna ana cikin maulidi yanzu ko maulidi ibada ne ga masu yin shi ko masu yin maulidi da su ma ibada suke yi ana gayyatar masoya annabi zuwa ga maulidi har ma sun sanya shi zan ma'auni na masoya annabi to shin maulidin nan in ka ce ibada ne ba annabi sun san da shi shi kan shi manzon Allah wanda ake yin birthday din domin shi ya yi birthday to in bai yi wannan maulidi na shi na kanshi ba to sahabbai masoya annabi wanda ba mai san annabi kamar su sun yi ai ba tabi tabi ba haka to tunda wa'annan manyan malamai su malik ba su yi maulidi ba su shafi ba su yi maulidi ba su amal ba su yi maulidi ba su abu hanifa ba su yi maulidi ba to a ina muka samu maulidi da sunan ibada tunda huzaifa ya gaya mana in dai abu ibada ne sahabba annabi sun yi musu yau ayi watsi da shi ashe masu cewa wai manzon Allah bai yi ba ko sahabbai ba su yi ba dalili bane ku zai fa ya ga musu dalili in dai abu ibada ne in dai fa ibada ne sai an same shi a farko ba za mu yarda wani mutum ya zo ya kirkiro wani wani sabon ibada ba wanda ba san shi ba wanda aka kirkiro shi a cikin karni na hudu kamar yadda ya fi rinjaye wajen malamai cewa waɗannan in shi'a din ubaidiyya wanda su muke karanta tarihin yanzu yan ismailiya ɗin nan su ne suka kirkiro maulidi a cikin karni na hudu misali an gane ko wannan shine abin da ya farin jayi amma imamu suyudi ya kawo wannan magana a cikin husnul maqsid sannan kuma ya kawo shi cewa karni na bakwai aka kiro shi a iraki wasu wani sarki ya yi tunani irin yadda kiristoci suke ainihin wato damuwa da annabinsu suna yin bayyade suna kaza suna kaza me zai sa mu kuma musulmi in dai har annabi isa wato mabiyansa suna bayan suna tunawa da shi ai muka fi cancanta mu tuna da manzon mu ai manzon mu yafi kowa daraja shikenan daga wannan aka fara yin birthday na manzon Allah wai maulidi misali wai karni na bakwai an gane an kwaikwayi wane ne kristoci kamar yadda manzon Allah dama ya ce mana la unna sunana man kana qablakum da sannu za ku bi sunnoni za ku bi irin al'adu wanda suke gabanin ku a cikin wata ruwaya hatta lau dakaru juhra dabbin da hmm. tubu har ma da za su shiga cikin ramin damo da kun shiga A gane haka da wannan na kaga sai mu fahimci tushe maulidi in kuma ka ce maulidi ba ibada bane to mu dama ba za mu wahala kanmu ba in ba ibada bane ya zama kenan kamar kaman kwallo kenan in an ce ba ibada bane ma ya zama kaman kwallo kaman kalla kaman dambe wasan dambe da irin abubuwa da yake na rayuwa kaga ba mu da lokacin sa kenan in ko ibada ne to muna so mu san tushen shi an gano wannan ko saboda haka shine abin da yake magana duk wani ilimi sai ka bincika yana da ainihin tushe da sahabbai idan ya zama to bai da tushe da sahabbai kai watsi da shi ba shi da asali ko da kana ganin yana da kyau an gani sai ce mu me muke a maulidi karatun qur'ani wa'azin suka tarihi manzo Allah hailala okay mu duk ba mai kenan da ba ta ba karatun Qur'ani in karatun Qur'ani shine maulidi shi kullum muna maulidi in har yana shine maulidi kullum muna yi kenan ai ashe ba buƙatar mu ware wannan wata rana in dai akwai wani koyayye to ku gaya mana kawai amma mu dai mun san duk abin da kuka faɗa muna yi na'am kamar kamar dan dariƙa ne ce to me dariƙa zikiri in su yi duk muna yi na'am suka ce ƙananan yara muna karanta kullum ga da yara muna karanta fulasa ta nurul yaqin muna karanta fulasa ɗaya biyu uku duk tarihin manzo Allah muna karantar da nurul yaqin muna karantar da duk tarihin annabi muna karanta albidaya wannan haya duka muna karantawa Oke da Allah ya zaɓa sai manzo Allah ya gaya mana Allah ya zaɓa ya ce mai ta Wai kamata ya gaya mana wannan shi malamin ko manzo Allah. To, a duk tare da duk tawul da zai kawo farko da ya kamata dai wannan ranar ya fi kowace rana to manzo Allah ya gaya mana sannan a yi bikin wannan rana manzo Allah zai gaya mana sai da ai waye zo da addinin wa ya gaya mana mu yi sallah wa ya gaya mana mu yi azumi wa ya gaya mana mu yi zakka malamin ne ya gaya mana ko manzo Allah to kai baka ji tsoron a ce manzo Allah bai faɗa manzo Allah ya ce mana mu yi sallah muna yi ya ce mana mu yi azumi muna yi mu yi kaza muna yi amma bai gaya mana maulidi ba sannan sahabbai ba su gaya mana ba tabi'ai ba su gaya mana ba tabi tabi ba gaya mana ba sai wani mutum ya zo a wannan zamani kawai gaya maka maka yadda a lokaci na? wa in kana sahibuhu ma'zura wato ko da ma'abocin shi yana da uzuri ko da ma'abocin yana da uzuri an gane in ya zama to ya saba sunna ba za a amsa ba bal ma'zuran lishtihadin kai ko da ma za a bashi lada dan ijtihadin sa wannan aiki dai ba za a amsa ba au taqlid ko taqlidi wa man bana al kalama fil ilm duk wanda ya gina magana a cikin ilimi da usul da furu ya gina magana alal kitab wa sunna ya gina ta akan kitab wa sunna wal athar da kuma ainihin asarai wanda aka ruwaito daga magabata ya gina addini akan shi to haƙiƙa ya dace da hanya na annabta وكذلك من بنى الإرادة والعبادة هكذا دون يجينا أينه إرادة دكما إبادة والعمل kuma ya gina aiki kuma ya gina sama ma'anar sama sauraro na ce sauraro ya shafi sauraron karatu alkur'ani an gane ko to daga bayan sufaye sun sanya sauraron kide-kide da waƙe-waƙe suna kira shi sama an gane sauraron karatu alkur'ani ana karantawa kana sauraro da sun sufaye sun sanya sauraron music da kide-kide cewa yana ƙara musu imani tun da tura ainihin music da kide-kide cikin menene cikin addini ana da sufaye sun sanya kiɗa da raye-raye ya zama addini a cikinsa wanda wannan kiɗa da raye-raye ba shi daga cikin aikin magabata ba za ka taɓa ji wa iyaz billah an jingina wannan zuwa ga manzo ba ko a ce ga wani sahabi ya tika yana tarawa ko gashi ana ta kaɗa ganga da sauransu haka nan duk babu wannan abu ne wanda sun kirkiro shi daga baya su ba suka sanya shi wa iyaz billah al-muta'alliq bi usul amal wanda suke da alaka da asalin ayyuka da furu'iha da furu'i da furu'a na ayyuka na'am min al-ahwal daga cikin irin halaye na zuciya abin da ke da alaka da imani da irada da sauransu wal a'mal al-badaniyya da abubuwan da ke da alaka da ayyuka na jiki alal iman idan ya zamanto sun gina shi akan imani da sunna wal huda sun gina shi kan imani da sunna da shari'a da kuma shari'a wanda annabi ya kasance a gare shi wa ashabu da sahabbansa qad asama tariqan nubuwa to haƙiƙa ya dace da hanya na annabta

da ya zama to ɗaliban suna suka diran mai ya gaba sarki sai Allah ta ce to kun ce kawo nasi ko da nasi ko ba nasi wallahi sai an yi الله يسوي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم معاولة الأحكام الفصل الأول في dangane da ka'idoji da suke da alaƙa da imamanci shugabanci a mahanga na musulunci alqa'idatul ula qa'ida ta farko na wujubu aqdil bai'a lil imam alqa'im wato wajabcin kulla ga shugaba wanda yake yana tsaye almustaqim almuslim wato gashi muna ganin shi musulmi shugaba gashi a tsaye muna ganin ina shugaban ku sai mu ce gashi nan kuma gashi ya tabbata akan mulki ba wai a koyi ba kuma gashi nan musulmi ba kwata kwata a ƙa'idar tsarin musulunci kafiri bai cikin tsari na mulki na musulunci ba ɗaya ba a taɓa tunanin wai in za a ba da mulki a ba kafiri babu shi a cikin tsarin musulunci an gano wannan ko don wasu bayan Allah suna ta tambaya tambayar nan ya yawaita aka rama kallahu wai da ainihin kafiri namiji ya yi mulki da mace ta yi mulki wala ta bayan na gaji da shi <laughs> wai da namiji ya yi mulki da mace ta yi mulki wanne ne ya halatta ce farko dai duk ba wanda ya halatta baya halatta namiji ya mulka baya halatta kafin namiji ya mulki musulmi baya halarta ko mace ta yi mulki musulmi to wanne ne ya bi nace in a gwara gwara ne za ta za matul mafasid qudima akafuha idan barna ya shinko sai a duba wanda ya fi sauki din lalacewa musulmi ko da alade ne shi ya fi kafin wannan ka'ida ne a fa naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun shin zai yi mu sanya musulmai kamar masu laifi bayan zane ku ya kuke hukunci am kuma kitabun fi durusun ne ko kuna da littafi da kuke karantawa cewa kafiri namiji ya fi musulma mace inna lakum fihi lama khayrun yace duk irin wannan abu kaga yana daga cikin lalacewar tsarin demokradiyya saboda tsarin demokradiyya ya bada dama da kafiri da musulmi kowa ya mulki sai muka ɗauki abin musulunci ne a'a ba addinin mu bane ba in dai addinin musulunci za a bi babu yadda za a yi kafiri ko kafila a bashi duk abin da ya shafi mulki na musulmi na musulmi ne in an ana magana kan tsarin musulunci kenan amma tsarin demokradiyya an ce da kafiri da musulmi shi ɗaya ne to su dama a nasu tsarin ba sa kyaman kowa su a tsarin demokradiyya ana iya ba dan luwaɗi ma ya zama shugaba bai dame su ba ko amma tsarin musulunci haka tambaye mu kafiri zai iya mulki tsarin musulunci sun ce ko da wasa ba ko da wasa kafiri ba zai kusa da wannan abun ba ko bai zona Sau saboda wani bawan Allah da yake ba irin wayannan mutane kariya aka tambaye shi ya halatta kafiri ya mulkin su kwarai da gaske ai ba kafirci ake dubawa ba ai ana duba amana ne ai da kwarewa ai inna khayra man ista'jalta qawiyyul amin ai lalle fiyayyan fiyayyan wanda zaka dauki hayan shi zaka zaka suhurce shi ya ma aiki shine mai karfi amintacce to shin shi shi shugaba shi ajiyar ne shi shi ka ɗauke shi haya ne in ka ɗauke shi haya sauke shi zaka iya ka ce to hayan da na ɗauke ka na fasa shugaba ne mai mulki kuma shugaba mai mulki zai aka ce yanzu wannan ayar da aka aka yi magana ana fa magana da wa ake magana da kafu akwai kafin a cikin annabi musa ne fa alayhi salam annabi musa yarinya ta ce ya abatista jar ya abatista jar ya kai baba ka suhurce shi domin fiyayyen wanda za ka suhurta mai karfi amintacce ana fa makan saboda kasancewar shi musulmi ne shi an gane aka ce a suhurce shi amma wai da wannan ake kafa hujja kan kada a duba musuluncin mutum kawai shugaba kawai ana duba shi ne kawai a matsayin mai kawai mai wato mai karfi amintacce kaga sharrin yin addini ba tare da neman taimako da magabata ba zamanin manzo Allah ya taba sanya Abu Jahal ya zama shugaba ko ko ya sanya Abu Jahal ko ko Utba ko wani ko Walid ibn Mugira ya zama to ɗaya daga cikin ainihin wakilai na musulmi saboda mai karfi da shi amintacce to ka gani zai ga ana fassara fassara da zai ajiye sahabi sai mutum ya kore sahabi sai shi ya zama sahabin to shi yasa addini ya lalace mutane suna shiga cikin harkar addini su yi dumu-dumu su abin da suke so a cikinsa Allah shi kiyaye kuma eh. ana ta jawo ayoyi akan abin da yake ba eh, abin da yake damuna ni ina tarbin da hankali wato kawai a fito a ce to jama'a muna demokrasi ne akwai irin wannan sai kai kakaro ne ka mana addini mu a tsarin demokradiyya mun rubuta kowa zai iya yin birki. ba shi kenan ba kaga mun san mulkin ba irin namu bane amma sai a rikitar da abun a mai da shi namu a ɗauko ayoyi ayoyi ayoyi ana kokari a bashi kariya gare shi to wannan shine illa wanda yake da hadari sosai an ce an taɓa yin wani taro wani zo zai kawo aya wani shi a'a nan fa ba wajen kawo aya bane karmaka Allah nan muna cikin ran magana kan demokradiya sai aka ce ya ce a cire musulunci a cikin siyasa shin tsakanin mutane biyu wa ya fi gaske wa ya fi ɗafi sauƙi wallahi ya fi sauƙi shi saboda in an ce za a kawo aya za a yi ta samun karo karo za a yi ta samu demokuraɗiyya ga baki ɗan shi ya yi hannun riga ga musulunci tsarin musulunci daban tsarin da in za ku yi magana tsarin musulunci ku yi shi in za ku yi magana tsarin demokuraɗiyya ku yi shi kowanne a ba mutane zama su fahimci da ya dosa kaga to an sai a cakuɗa sai mutum ya kasa gane musuluncin ake yi ko demokuraɗiyyar ake yi wannan shine matsalar najeriya in ana kuɗi ba a masallaci kan na ka ɗauka wani irin zamanin abubakar da umar ne Allah shi kiyaye eh. wattaglizu alaman laisa fi ulqihi bai'a da kuma kaurara magana ga wanda ya kasance a wuyan shi ba mu baya duk wanda ya zama a wuyan shi ba mu baya da shugaba na musulunci to a kaurara magana gare shi والترهيب من نقلها da kuma tsoratarwa daga warware bai'a in mutum yayi bai'a kada ya warware قال الإمام الحسن بن علي البربهاري الإمام الحسن بن علي البربهاري يأتي إمام البربهاري السنة أتكلم لتابن السنة للبربهاري كنا من ولي الخلافة بإجماع الناس duk wanda ya jagoranci shugabanci da ijma'in mutane a gare shi mutane suka yi ijma'i akan yin shugabanci wa ridahum bi da kuma yardansu da shi fa huwa amirul mu'minin to wannan amirul mu'minin ne shi la yahillu li ahadin an yabita laylatan wa la ya halatta ga wani mutum ya kwana dare guda hmm. amma baya ganin wai yana da imam an gane ko hmm. in dai har ainihin shugaba mutane sun mai mubaya'a to baya halatta gare ka ka kwana dare eh wai kana ganin baka da wani shugaba barran kana au fajira shin wannan shugaba na kirki ne ko na banza ma dama dai musulmi ne hmm. eh haka da kala ahmad bin hanbal haka nan ahmad bin hanbal ya faɗa Allah ya masa rahama qaddalla ala zalika ma akhrajahu al-imam muslim fi sahih yayi nuni akan wannan abin da imam muslim ya fitar a cikin sahih din shi kitabul imara eh anna abdullahi bin umar jaa ila abdullahi bin mufi' a cikin kitabul imara ah, cewa lallai abdullahi bin umar ya zo wajen abdullahi bin mudi hina lokacin da ya kasance al'amarin harra abin da ya kasance na zamanin yazid wannan zamanin harra yana daga cikin zamanin da aka kashe mutane ba yawan gaske saboda mutane sun yi dafifi akan za su yi tawaye ga yazid a lokacin nan sun taru to shi abdullahi bin umar ya ji labarin cewa abdullahi bin mudi yana cikin su shine abdullahi bin umar ya kai ziyara a gare shi domin ya nuna mai abin da yake daidai ya mai nasiha فقال عبد الله بن to sai Abdullahi bin Mudi ya ce muni abi Abdurrahman misada ya ce ku jefa ma abi Abdurrahman filo an ajiye filo dai ya zauna cikin jin daɗi fa qala inni lam atika li ajlis ya ce ni ba na zo dan in zauna bane sai wato yana so nuna mai fa abin da ya zo mai tsanani ne ni ba magana zama ya kawo ne ba a sai kika li uhaddithaka hadisan ce na zo wajen ka ne don in baka labarin hadisi kaga magabatan mu ko da yaushe in za su nuna abu addini ne suna alakanta shi da wa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zo wajen ka ne don in baka labarin hadisi da na ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man khala'a yadan min ta'a duk mutumin da ya zara hannu daga biyayya ga shugaban shugaban musulunci zai gamu da Allah gobe kiyama ba shi da wata hujja inda har ka cire hannu daga da'a ba bai'a to za ka gamu da Allah baka da wata hujja za ka iya gaya ma Allah wa man mata laysa fi unqihi bai'a duk wanda ya mutu wanda a wuyan shi ba mu bai'a ga wani mata mitatal jahiliya yayi mutuwa mutuwa na jahiliya ga shugaba yana mulki ka ce kai ba za ka yi masa bai ba don fasiki ne shi kai ba za ka masa bai ba don baya bin Allah da manzon sa dan ya saba anan to anan wajen kayi mutuwa irin mutuwar jahiliya Abdullahi bin Mutai ibn al-Aswad ibn Harisa al-Qurashi al-Adawi al-Madani Ibn Hibban ya faɗa a cikin sabon al-Siqat lahu suhba shi ɗin yana da sahabbantaka sahabi ne shi an haife shi cikin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam amma ya rasu a cikin fitina na ibn zubair intaha wa qala al-hafiz fi taqrib lahu wato ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi ne shugaban qurayshawa ranar harra ranar da aka yi tawaye ga yazidu wa ibn zubair ya shugabantar da shi daga kufa sun maƙutila ma'ahu sannan an kashe shi tare da shi shekara na saba'in da uku ƙalar zahabi fi ibar fi hawadisi a cikin abubuwan da suka faru shekara na sittin da uku kanar wato sai waƙi a na harra kharaju ala yazid wannan saboda mutanen madina sun yi tawaye ga yazid dan muawiya saboda karancin addinin yazid yanzu yana da karancin addini yana da saban Allah an gane me fajahaza li harbi jenshin sai shi wannan sai ainihin wato ya jagorantar da ya shirya saboda ya kan zuwa ya shirya ya zidu ya shirya wasu runduna don su yaƙe su wanda ƙarƙashin wannan runduna akwai musulun bin uku ba shi ke jagorancin wayannan mutane don a je a yaƙi mutanen harna وكان ثواب خلي أهل المدينة له أن يزيد أسرف في معاصي wato dalilin da ya sa mutanen Madina suka cire shi dan sun ce sun cire shi ne kawai suka ce sun cire Yazidu kawai shi shugaban su bane dalili lalle Yazidu ya wuce gona da iri wajen sabo saban Allah ya yawaita gare shi a gane ko qala hafiz ibn kasir bidaya wa nihaya wala ma kharaja al madina an ta'at a lokacin da mutanen madina suka fita daga yin biyayya ga yazid wa wallo alaihim ibn muti sai suka shugabantar da ibn muti ma ibn muti din nan wannan wa Allah da muka yi magana cewa Abdullahi bin Umar ya kai mai ziyara ko mm, ibn Hanzala eh suka shugabantar da ibn muti da ibn Hanzala su to su ne shugabanni maimakon shi lam yadhkuru an ba su ambaci wani abu gare shi ba wa huwa na adawa su ne mafi tsananin mutane wajen adawa gare shi ba su ambaci wani abu gare shi ba illa ma zakaru an bi shurbil sai dai abin da suka ambata gare shi cewa yana shan giya wa ba da qaburat kuma yana zuwa yana yana aikata wasu abubuwa abin kazanta kama a ce irin a ce luwaɗi a ce irin zina ila wato yana yana zaccewa wasu sashen abin kazanta bal kana fasiqa kai ya kasance fasiki suka ce wal fasiqu la yajuzu khalqu to in fasiki ne shin yana halatta a tuba fasiki idan shugaba yana kan mulki sai ya zama to fasiki yana halatta a tube shi an gari ya halatta a tube shi yanzu ma an ce ma kan fasikanci za a cire shugaba haka bi ta hanyar wannan tsari na demokradiyya shugabannin da suke kan mulki yaya kusan wanda suke kan mulki da wuya za a samu wanda zai sha ko daga baya jin kunyar yayi ta rawa yana rungumar yan mata kaga dai abubuwa da na saban Allah kirkiri ana yi ha li ajali ma yasuru bi sababi zalika min fitna saboda saboda abin da yake zabura abin da yake motsawa da sababin wannan na fitina in an ce za a cire shugaban abin da yasa shari'a ta ce ka a cire shi to cire shi yana motsar da fitintinu ba ma fitina ba wa haraj da kuma da kuma auko mutuwa kama na mutuwa zamanin harra hmm. kamar yadda ya auku zamanin harra dan an ce an kashe mutane su gudu ɗari biyu mutane sun mutu iya mutane ko dan musulmi ne hmm. babu arzi ko ba ta cikin zai mutu an gane ko hmm. na'am ai mana so ji magana Abdullahi bin Umar bin Na'am وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات اهل البيت حقيقه يا كسانشي عبد الله بن عمر بن الخطاب da wasu jama'a na ahlul baitin sun kasance mallam yam kudin ahad suna daga cikin wanda ba su warware alƙawari ba abdullahi bin umar ya ki sannan da wasu mutane daga cikin ahlul mutanen gidan annabi wasu daga cikin su da yawa ba su warware wannan alƙawari ba duk da sun san kurakuran yazidu din wala baya ahadun ba da bai da yazid sannan kuma wala baya ahada ba zai mu baya ga wani ba bayan mu baya da suka wa yazidu sun yadda yazidu ne amirul mu'minin duk da kurakuran da yake da shi a gari tun da dai ba wai kafirka yayi ba kama karar imamu ahmad kama yadda imamu ahmad ya ce haddasa isma'il bin ulayya haddathani sakhar bin juwairiya annabi qala lamma khala an-nas yazida lokacin da mutane suka tuba yazidu dan muawiya jama'a ibn umara sai ibn umar yayi sauri ya tara ƴaƴansa wa ahla su mutane da yawa fa sun ce kawai mun cire shi za mu sa wani a lokacin abdullahi bin umar ya hango hadarin da ke cikin abin sai ya tara ƴaƴansa ya tara iyalansa tukuna farko summa tashahhada sannan sai ya kudu masul haja summa qala sannan sai ce amma ba'ad. amma ba'd fa innana bay'ana hadha rajul ala bai'illahi wa rasul lalle mun yi mubaya'a ga wannan mutumin akan mubaya'a na Allah da manzansa wani samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutum yazid to lalle na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal kadhiba yunsabu lahu liwa lalle mayaudari ana kafa mai tuta gobe kiyama tutan yaudara nam yuqalu hadha kadratu fulani da a wannan shine yaudaran wani wa inna min azam al kadar yace lalle yana daga cikin mafi girman yaudara illa illa an yakuna shirka billah sai dai fa in ya kasance shirka da Allah al mubayya shine mutum ya yi mubaya'a da wani mutum akan mubaya'a na Allah da manzansa eh na summa yankufu aka sannan daga baya yazo ya warware wayannan mutane sun warware mubaya'an da suka yi wa Allah da manzansa akwai wayannan mutane da suka yi tawaye ga yanzu sun yi kurakurai fala yahna anna ahadun minkum yahida kada ɗayan daga cikin ku ya kuskure ya tube yazidu wala yusrifanna ahadun minkum fi hadha al-amr kada ɗaya daga cikin ku ya wuce gona da iri yayi barna cikin wannan al'amari fa yakuna al-faisala baini wa baina in ko haka ne za a samu shata layi a tsakanin da da zaran wani ya yi gulu ya kan wannan al'amari mun shata layi da shi ba da bashi wa qad rawahu muslim wa tirmidhi min hadith sa'd bin juwayh qala tirmidhi hasanun sahih intaha kalam ibn kathir to wannan shi Kunga yadda sahabi ya aikata da irin wannan abin ya faru ya hana a yi wannan tawaye saboda haɗarin da ke cikin abu a gani amma ka duba duniya yanzu gaba ɗaya wato rashin fahimtar wannan magana da ibn umar mutane da yawa sun fada cikin wannan kurakurai garuruwa ga shi siriya ya fada cikin kurakurai ga misira ga libya ga somaliya duk garuruwan nan gaba ɗaya suna nan ana ta zubar da jini masu mutuwa su ne musulmi duka Allah shi kiyaye na'am shugaban nan ba yana bukan mulki musulmi kawai ka kana tare da shi shi ne kaka zama daga cikin wanda zai ce ba ruwan ka da shi na'am lokaci ne ya riga ya tafi da Allah ta ayi hakuri muku ga ku mutane suna hakuri saboda sura za a nemi taimakon da aka saba nema jama'a yadda aka saba taimakawa a taimaka fi sabilillah kuma a rinka bayarwa da yawa saboda aikin na da yawa to da za mu samu wannan kusan za a yi aikin da za a yi cikin walwala da abin da ya kama da wannan